Barka da zuwa tashar tsakar gida. Jarumi din Sani ya karyata labarin da Sahara Reporter suka buga a kansa na ya ce a farwa Aisha Yusuf. Idan ba ku manta ba a lokacin da Aisha Yusuf ta fito ta yi maganganu na tunzura 'yan arewa kansa fita zanga-zanga gami da maganganu marasa daɗi ga shugaba Buhari al'umma da dama sun yi ta suka gami da ne kudurinta da wayar da 'yan arewa cewa ba komai take so ba illa haddasa fitina arewa cikin masu yi mata raddi har da jarumi zaharuddin sani Bayan jawabinsa, jaridar Sahara Reporters ta wallafa wani labari da ke nuna jarumin ya yi kira da afarwa Aisha Yusuf din. Kana suka ce ya kira masu zanga-zangar da marasa addini sai dai jarumin ya karyata batun a wata hira da ya da jaridar premium times jarumin ya ce wannan jarida ta shirga karya ne kuma bata faɗi gaskiya abin na ce ba idan ba su da wanda zai fassara musu abin da na ce da turanci ne to bai kamata su yi gaban kansu ba wajen canza kalamai na da wata manufa ta su lalle na faɗi kuma zan ƙara faɗi aisha yusuf ta fito ƙarar tana cewa wai matasan arewa su fito su yi zanga-zanga duk ko mutumin da zai yi haka ba mutumin kirki ba ne kuma zanga-zangar endsars ba da manufar arziki suka fito da ita ba dama akwai ɓoyayya kuma yanzu gashi ta fito fili an ga abubuwan da ke faruwa a faɗin ƙasar nan wannan kira da ta bai haifar da ɗa mai ido ba gashi an samu barkewar ta'addanci yanzu a wasu wuraren a bidiyon da zaruddin sani ya ce wannan talla da aisha yusuf ta riƙa yi na kira ga matasan arewa su fito su yi zanga-zanga su yi wa shugabannin su bore san bai kamata ba kuma duk abin da ya faru yanzu tana da hannu a ciki domin ita ce ta ingiza matasa har suka samu karfin aikata abin da yake faruwa ita kuma sahara reporters da ke karan farautar makiyan najeriya ce su sani ba haka aikin jarida yake ba jarumin ya ce yana nan akan bakarsa kuma bai janye ko da kalma ɗaya bace da yi a bidiyon na farko sai dai idan za a yi masa fassara a faɗa abin da aka ce ba ƙarya ba don san rai